بسم الله الرحمن الرحيم ضل من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم معروف في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

ورضوانا من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله إلا قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام وهموا من أدم ينالوا وبعد نظروا إلا أمرناهم الله من فضله ورسوله فإن يتوبوا يقول خيرا لهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabat 16 daga watan ramadan hijira ta 1441 ya dace da tara ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratul hajji kuma za mu ci gaba daga aya ta 36 yau insha Allah wannan karatu namu na yau yana dauke da bayanin cewa gyara barna ke sa duniya ta zauna lafiya wato sai ana gyara barna ana kawar da ita kafin nan duniya za ta zauna lafiya Allah madaukake ce wal bunu na ja'alna na bunu ja'alna lakum min sha'a'irillahi lakum fiha khair فاذكر اسم الله عليها صواب فإذا رجبت جنوبها وظلوم وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون wannan aya tana dauke da bayani mai tsawo eh, kamar bayanai kashi uku da farko tana magana wato akan bata al'ada ta larabawa dama can larabawa suna da wasu al'adun da suka yi riko da su tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da musulunci ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fata waɗannan al'adu ɗaya bayan ɗaya yana musu gyara walbuduna ja'alna halakum min sha'airillah daga cikin al'adu da larabawa suke da shi wato akwai girmama al'amarin raƙuma waɗanda aka yi tanadin su domin ibadan aikin hajji raƙuma na hadaya to shine Allah ke bayani akan waɗannan raƙuma domin a gyara musu tunaninsu a kawar da wannan zato da suke da shi game da eh, waɗannan dabbobi na hadaya ɗin al'adar da suka rike na wato girmama hadaya fiye da kima wannan al'adar ce Allah madaukaki zai musu gyara a kanta walbuduna ja'alna halakum min sha'airillah wato sura kumai sune ake kira albuduna alwahida min al-ibli abinda yasa ake kiran rakume da suna albuduna malamai suka ce sumiyat bizalika min Badanati wa hiya siman saboda girman jikin raƙuma saboda kitse da raƙuman suke da shi larabawa sukan yi tanadin raƙuma masu girma saboda yin ibada da su wannan abu ne mai kyau to shi ne Allah ke bayani game da waɗannan raƙuma ɗin don a gyara musu tunani da suke da shi game da wata waɗannan dabbobi na hadaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja'alna halakun min sha'airillah mun sanya muku waɗannan raƙuma daga cikin alamomi na ibadar Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka raƙumi yana cikin alamar bautan Allah saboda idan ka tafi aikin haji bayan ka gama za ka soke hadaya to ke kenan raƙumi ya samu daraja ta wajen bayanin addinin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi yasa aka sanya raƙumai a cikin sha'airullah alamomin ibada na Allah to sai Allah madaukake ya ce lakum fiha khairun za ku samu alkhairi wato a cikin waɗannan raguma din kuna da alkhairi tare da su wanda mun yi magana akai kai alkhairin da ake samu a tare da waɗannan raguma wato shine za a hau kansu lokacin da za a tafi aikin hajji din kuma ana cire gashin jikinsu ana amfana da shi ana tatsan nonon su ana sha su kaga na akwai amfani mai yawa akwai alkhairi tare da waɗannan raguma ɗin wanda Allah ya tabbatar da haka baya ga cewar kuma akwai lada wanda mutum zai samu to larabawa wato asali a zamanin jahiliya suna daraja waɗannan raƙuman darajawar mai yawan gaske ta yadda idan mutum ya ware dabba zai tafi aikin hajji wannan dabban ba zai hauta ba misali inda za a ce za ka tafi aikin hajji daga najeriya ka kora raƙumi to wannan rakumi haka za ku yi ta tafiya da shi a kai kana kasa shi ma yana kasa har ku je maka a zamanin jahiliya wato suna daraja wannan dabban daraja darajawan ya wuce misali shine Allah ya tabbatar da eh daraja wannan dabba saboda tana cikin alamomi na ibadar Allah abu ne mai kyau wanda shine abin da Allah ya faɗa da farko ja'alna lakum min sha'airillah mun sanya muku waɗannan raƙuma suna cikin alamomi na bautar Allah wannan abu ne mai kyau don ka daraja wannan raƙumi tun da tana cikin abubuwan da Allah ya shar'anta na ibada so amma kada a wuce iyaka akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim wannan hadisin yana babu jawazin rukubil badanati al-muhdati liman ihtaja ilaiha hadisin Anas bin Malik da wannan hadisin na Anas shi ke bada misalin abin da ya auku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana wata rana Annabi ya ga wani mutum yana kora irin wannan dabba ta hadaya babban raƙumi kad ajhadahu al mashy mutumin ya gaji saboda nisan tafiyar da ya dauko gashi ya gaji kuma <clears throat> ga rakumi na tare da shi amma wannan rakumi yana kora shi ne saboda zai je hadaya bayan an gama aikin haji idan an gama aikin haji za a soke wannan dabba shi ita ce ake kira dabbar hadaya to sai annabi da ya ga wannan mutum ya ce irkabha ka hau dabban mana ji annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga raƙumi a tare da kai sai kuma kana tafiya a ƙasa ka gaji a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar haka sai ya ce ma annabi inna ha badana ya rasulullahi ai dabbar hada ya ce wato kamar shi a tunaninsa annabi bai sani ba ne saboda ai su larabawa bisa al'adar su ba sa hawa irin waɗannan dabbobi tunda dabbobi ne waɗanda an riga an kora su da nufin za a bauta ma Allah da su tunda har ka riga ka yi niyyar zaka bauta ma Allah da wannan dabba to abe kamata ka mori dabbar ba a tunanin su lokacin da annabi ya ce masa ka hau sai ya ce a dabbar dabbar hadaya ce ya rasulullah sai manzo Allah ya sake faɗa mar irkabha wa in kanat badana ka hau wannan dabbar koda kuwa ta hadaya ce hadisin ya zo ta riwaya al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2800 ya taho a sunan ibn maja yana babu rukubil badan babu rukubil budni riwaya ta al-imam ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana wato annabi ya ga wani mutum yana kora dabbar hadaya yana kora ta yana tafiya a bayanta faqala sai manzo Allah ya ce irkabha ka hawan nan dabba faƙala sai ce ina ha badana a ita wannan dabba ta hadaya ce ƙala sai ce ha wai haka manzan Allah ya ce ka hauta ya kai canka wato annabi sai yi matsawa ya ce ka hau to ba ana bin malik ta ya rawaito wannan hadisin ba wato akwai riwaya ta abu huraira wanda ta zo cikin sahihul bukhari yana babu rukubil buduni da kuma sahihu muslim hadisin abu huraira yana a sunan abidaw da sunan nasa'i da sunan ibn maja babu rukubil budni yanda anas bin malik ya bada labarin na haka abu hurairah shi ma ya faɗa wato wata rana annabi ya taba ganin wani mutum yana kora dabbar hadaya ya kiya hauta kuma gashi shi ya gaji a riwaya ta abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah anna ra'a rajulan yasuqu badanatan faqala irkabha wato annabi ya ga wani mutum yana kora ita wannan dabba ta hadaya raƙumi da ya yana kora ta gashi kuma ya gaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hau ya masa umarni kala sai mutum ya ce inna habadanatun ya rasulullahi ai dabbar hadaya ce kala sai manzo Allah ya ce irkabha ka hau sai sake faɗa ma annabi inna habadanatun ai dabbar hadaya ce ya rasulullahi manzo Allah ya sake gaya mai na uku irkabha wailaka saboda sau uku manzo Allah yana gaya masa ka hau yana gardama ka hau yana gardama karshen ta sai ya ce irkabha wailaka ka hau wannan dabba kai cionka fi salisa aw fi saniya Abu Hurairah ya ce imma a karo na biyu ko a karo na uku wanda ya gwada cewa mutumin yayi taurin kai mutumin ya tirje annabi yana ce marka hau yana tirjewa me yasa saboda kantar al'ada da ta yi ma zuciyarsa al'ada ta riga ta yi kanta a zuciyarsa cewa ita wannan dabba idan an yi nufin za a yi hadaya da ita ba za a hau ba wannan ita ce al'adar larabawa kasan al'ada ta kan zauna a zuciyar mutum to wannan zaman al'adar a zuciyarta gashi shi shi musulmi ne amma sai yana gani kamar ai ai shi ne kamata annabi ya kawar da wannan al'adar batun da me a tunaninsa ai al'ada ce ta girmama addini ba wulakanta addinin ba wato shine Allah ke musu gyara na'am dabbar hadaya tana cikin alamomin ibadar Allah amma kuma ai kada a wuce iyaka wajen girmama ta shine manzo Allah ya nuna mana abinda yake halatta gare mu dangane da waɗannan dabbobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya faɗa sai ya dace da fassarar wannan aya lakum fiha khairun kuna samun alkhairi a tare da waɗannan dabbobin akwai alkhairi ka kora rakumi tun daga najeriya za ka je makka ya zaman to baka hau kan wannan rakumin ba ai kaga baka samu alheri jikin shi ba amma Allah ya ce lakum fiha khairun kuna da alkhairi a tare da waɗannan dabbobin wato ya gwada cewa duk wani amfani da ake samu a jikin dabba kuna iya samun shi wannan bai hana ku ku samu ladar yin ibada da ita wannan dabbar ba don haka in kana tafiya ka hau ita wannan dabba ta hadaya hadisin abu huraira ya taho a riwaya ta al-imam tirmidhi riwaya tana babu ma ja fi rukubil badana akan cewar annabi ya faɗa wa mutumin nan sau hudu kafin nan mutumin ya hau kafin da ya gaya masa ir kabha wai haka wata riwayar yana cewa wai laka wanda duk ya taho da waɗannan kalmomin ya zo ta hadisin Anas bin Malik ya zo ta hadisin Abu Huraira akwai riwaya ta al-Imam bukhari na hadisin Abu Huraira abu huraira lokacin yana tare da annabi a lokacin da manzon Allah ya gaya ma wannan mutumin haka amma cikin ikon Allah tunda har manzon Allah ya ce wai haka ko ya ce wai laka yanda ya taho a riwaya ta Anas abu huraira ya ce falaqad ra'aytuhu rakibaha ai nan take sai naga mutumin ya hau kan wannan rakumin yusayirun nabiyya har ma wato yana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alufi unuki haga wato takalmi an rataya a wuyan wannan rakumin dama idan mutum ya ware dabba da nufin zai tafi makka zai hadaya da ita to ita wannan dabban za a sanya mata alama ko ka rataya mata eh, eh, takalmi ko wani abu ka dai sanya ma wannan dabbar alama wanda za a gane dabba ce da aka ware da nufin abota ma Allah da ita Alimamu Zargani da yake sharhin muwaffa rahimahullah yana juz'i na biyu shafin 482 Alimamu Zargani ya ce zahiri abin da ya faru a lokacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ka hau wannan dabbar sai mutumin yayi gardama wato gardamar da ya jayayya da ya koko bin umarnin annabi da ya yi a wannan karo zanna annahu kafiya alaihi kaunuha hadaya ba wai da gangan bane ya saba umarnin manzon Allah ya san darajar annabi amma shi a zatonsa annabi bai gane dabbar ta meye bace da dai annabi ya gane dabbar ta hadaya ce shi kansa da ba zai ce a hauta ba saboda a tunanin shi annabi ba zai soke wannan al'adar ba kaga kenan ba da gangan bane ya saba umarnin manzon Allah ya saba umarninsa ne bisa zaton cewa ai annabi bai gane dabbar da shi yake korawa bane wal haqqu anna zalika lam yakhfa ala annabi alhali kuma abin bai kuya ga annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani dabbar ta hadaya ce li'annaha kanun muqallada taya akai annabi ya sani ai saboda shi wannan balaraban ya rataya maraƙumin nasa takalmi a wuyanta ya maraqumin sa takalmi a wuyansa so wannan ratayar bisa al'ada duk inda ka ga dabba an rataya mata wani abu a wuya to alama ce da take nuna cewar wannan dabba ta hadaya ce to lokacin da annabi ya sake gaya marka hau ya maimaita karo na uku sai ya dawo hankalinsa sai ya gane lallai fa annabi ya gane dabbar hadaya ce duk da haka yake cewa in hau sannan sai ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo ta riwayar Jabir bin Abdullah wanda hadisin yana al-Musnad imam Ahmad kuma yana sahihu muslim babu man ba'asa bi hadiyin da kuma sunan abi dawud yana babun fi rukubil budni da sunan nasa'i yana babu rukubil badana bil ma'ruf hadisin abu zubair yace an taba yin tambaya ga jabir bin abdullah jabir sahabi ne wani ya masa tambaya an rukubil hadi ila hukuncin mutun ya hau dabbar hadaya idan zai tafi aikin haji dabbar da kan riga ka yi niyyar za ka je ka yanka ta ne bayan an gama aikin hajji ina hukuncin hawar wannan dabba sai jabir ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irkabha bil ma'arufi idza uljita ilaiha hatta da bahran jabir ya ce na ji manzo Allah yana cewa ka hauta wato hawan da ya dace ka hauta hawan da ya dace idan ya zama tilas har dai lokacin da zaka samu wani abin hawa wato wannan amsar da annabi ya bayar sai ta nuna cewar lallai ita wancan al'ada ta larabawa na kin hawan dabbar hadaya ba gaba ɗaya ne Allah ya goge ta ba saboda abinda annabi ya faɗa ka hau dabban wato hawan da ya dace idan aka ce hawan da ya dace ya gwada cewa akwai hawan da bai dace ba wanda ya nuna kenan har yanzu dai ana son ka daraja dabbar da ka ware ta da nufin hadaya saboda ka riga ka yi niyyar bautar Allah da ita wannan dabba ka daraja wannan dabba idan ba ya zama tilas ba ne kada ka hauta amma idan ya zama tilas ba ka da wani abin hawa to sai ka hau bisa ga wannan ya sa aka samu saɓanin fahimta wajen salaf dangane da hawan ita irin wannan dabba saboda duk mutumin da zai aikin haji na alkiran kaga zai kora dabbobin a tare da shi ka rika kora dabbobin kana tafiya tare da su wannan aikin haji shi ake kiransa alkairan idan mutum zai irin wannan aikin haji kaga karshen ta ko dai ya hau kan dabba ko ko ya nemi wata dabba da zai rika hawa yana kanta sannan yana kora waɗannan dabbobin in ka dubi tuhfatul ahwazi juz'i na shafi na 562 malamin ya kawo sabanin fahimta da aka samu na salaf illa dai bisa ga wannan amsa da aka samu na jabir wato shi yasa akasarin malaman fikihu suke cewa makaruhi ne mutum ya hau kan dabbar hadaya sai ya zama dole wanda ya zo cikin nailul autar na imamu shaukani dalili saboda cewar annabi idan ma za a hau wannan dabba to a hau a mata hawa wato wato wanda ya zama na dole ya zama na larura hawa mai kyau hawa na larura kaga ya gwada cewar in ba larura bace ba dalilin da zai sa a hau ita wannan dabba in ka dubi nailul autar ka bi tuhfatul ahwazi da littafin ibn barri kitabun tamhid haka na littafin sa al-istizkar malamai sun yi maganganu game da wannan lallai an samu fatawar sahabban annabi kamar sayyiduna ali bin abi talib an masa tambaya yarkabu rajulu hadiyahu shin mutumin da yayi niyyar tafiya aikin haji kuma gashi yana tare da hadaya shin zai iya hawa wannan dabbar sayyiduna ali yace la ba'sa bihi babu laifi kad kana an-nabiyyu yamurru bir-rijali yamshun sayyiduna ali yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa idan yana tafiya lokacin da aka yi tafi aikin haji akwai sahabbai a tare da su yana yana tare da sahabbai da yawa waɗanda suka yi aikin haji tare da shi to sayyiduna ali yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce mutane suna tafiya a kan sawayensu ga kuma hadaya suna korawa fa ya amurhum bi rukubi hadihi sai manzo Allah ya musu umarni su su hau kan wannan hadaya din sai sayyidina Ali yake cewa la tattabi'una shay'an afdala min sunnati nabiyikum ba za ku taɓa bin wani abin da ya fi daraja irin ku yi riko da sunnar annabinku ba so kaga ya gwada cewa tunda annabi yana umarni a haukan dabbar hadaya hawanta ba laifi ba amma bisa ga amsar da jabire bayar lokacin da aka yi ma annabi tambaya shin mutum zai iya hawa kan dabbar hadaya sai Maza Allah ya ce irkabha habin ma'arufi ka hauta hawa mai kyau kaga ya gwada cewar ba kowane hawa ake ba sai larura ta taso don haka yasa idan kana da halin mallakar wani abin hawa to sai ka hau wannan wanda baka yi nufin zaka soke shi ba idan an gama aikin haji waɗanda ka yi nufin waɗannan dabbobin zaka soke su ne bayan an gama aikin haji su waɗannan karka hausu amma alherin da ake samu a jikinsu Allah ya tabbatar babu laifi idan akwai mata suna da nono ana halin tafiya za a tatsi nonon a sha idan za a iya aske su a sayar da gashin wato duk wani amfani da ake samu a jikin wannan dabba babu laifi amma ta wajen hawa manzon Allah ya ce irkabha bil ma'ruf yani idza uljita ilaiha hatta tajida baharan sai ya zama dole idan mutum ya samu wata dabbar da zai hau to mafi dacewa shine kada ya hau dabbar hadaya wannan shine abu na farko wanda ita wannan aya take karantar da mu wato tana bata tana kawar da wata al'ada ta larabawa wanda dama aikin da manzon Allah ya dinga yi kenan a lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da al'adu da dama na larabawa waɗanda ya dinga caccanzawa eh, waɗanda basu dace da shari'ar Allah ba kaga daga cikin waɗannan al'adu akwai girmama dabbar hadaya fiye da kima to sai gashi Allah ya yi gyara game da wannan al'ada ta su ta daraja dabbar hadaya fiye da kima na biyu fa sai Allah ya koya mana fi qatlil hadi a cikin ita wannan aya da har yanzu yaya za mu kashe dabbar hadaya ba dabbar hadaya kaɗai ba dukkan wata dabba da za a yi ibada da ita yaya ya kamata a kashe ta sai Allah ya ce fadhkuru alaiha ku kira sunan Allah a kansu wannan ba wai dabbar hadaya kadai ba dabbar layya dabban da za a yanka duk inda musulmi zai yanka ka'ida ne ya kira sunan Allah akan wannan dabba to amma ita dabbar hadaya sai Allah ya gaya mana yanda ake yanka ta yanda ake yanda ake wato raba ta da rai fadhkuru smallahi alaiha kaga Allah bai ce a soke ta ko a yanka ba sai ya ce a kira sunan Allah akanta wannan shi ake nufi kinaya kinaya ce an zabhi wan nahari Allah bai ce idan kun gama aikin haji sai ku kira raguma Allah bai kawo wannan kalmar ba ko ku yayyanka raguna sai ce fadhkuru smallahi alaiha sawab ku kira sunan Allah akan su in ka aka ce ma kira sunan Allah akan dabba ai an gaya maka abin da ake nufi wato ka kira sunan Allah kafin ka yanka saboda sharaɗi ne kuma ya zama asali domin sharaɗi ne a kira sunan Allah kuma asali dama dabbar an kora ta ne don bautan Allah yaya za a soke dabbar hadaya sai Allah ya ce sawafa wannan ya zo cikin fassarar Abdullah bin Abbas hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim akwai kira'ar da ta zo sawafina ibn Abbas ya ce sawafa qiyaman abinda Allah ke nufi idan za ku soke raƙuma to ku soke raƙuman nan suna tsatsaye shine sawafa a fasara guda kenan wanda ya zo da fasarori da yawa kamar yadda Abu Ubay ya kawo bayani akan kalma ta asafu littafin majazul Qur'an juz'i na 2257 daga cikin fasaran sawaf wato safatun jam'u safa idan aka ce safatun tayi sahu idan aka ce sawab ana nufin kafafunta suna sahu wato abin nufi wahiya qa'imatun ala salasin idan Allah ya ce ku soke raƙumi kafafunta na sahu fasara guda kenan ku soke raƙumi yana tsaye fasara ta biyu kuma duka daidai ne idan aka ce kafafunta suna sahu wato kafafu guda uku nan kenan qiyaman yanda ya zo cikin fasaran Abdullah bin Abbas ala salati qawaima a bar rakumi ya miƙe tsaye yana tsaye akan kafafunsa guda uku tsoffa saffat rijlaiha wa ihdayadaiha kafafun gaban mai kafafun baya a hada su wuri guda wa ihdayadaiha sannan ɗaya daga cikin kafarsa wa yadahal hal yaduhal yusra kafar ta guda ma'qula ita ce za a daure ita ce za a daga a daure ta kaga kafa guda ce kawai za a daure rakumin yana tsaye amma sauran kafafun suna tsaye wanda shi ake nufi da sawaqfa wanda ya zo fasaran Abdullah bin Abbas fa haru haka zalika kuma hakika Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya siffanta mana dinna an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai kashi uku waɗanda suke tabbatar mana haka ya kamata a soke raƙumi na farko hadisin yana sahihul bukhari yana babu al ibli muqayyada wa gairi saboda muhimmancin wannan tsari na wato kisan raƙumi yanda Allah da kansa ya bayyana a cikin wannan ayar ya sa al-Imam Bukhari yayi babi akai muqayyada babu naharil ibn muqayyada a daura kafar raƙumi kafin a soke shi ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas bin Umar shine hadisi na 1713 hadisin Abdullah bin Umar annahu ata ala rajulin qad na badanatahu wato abdullahi bin umar sahabi akwai lokacin da ya taho ya taras da wani mutum shi wannan mutumin ya durkusar da raƙuminsa liyan haraha amina mina gaba da makka kusa da makka inda ake haɗuwa kafin aje arfa to bayan an gama aikin haji anan ne dama ake soke raƙuma. abdullahi bin umar sai ya taho ga wannan mutumin ya sa raƙumin ya durkusa shine ana khaba da na taho ya sa rakumin ya durkusa zai soke wuyansa sai abdullahi bin umar ya ce afha qiyaman ka ta da ita tsaye ji abdullahi bin umar sahabi ne Ya ce ka ta da rakumin tsaye muqayyada kafan ta guda a daure sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar muhammad akwai riwaya da yace masa in har ha qa'imatan idan zaka soke wannan raƙumi ka soke tana tsaye su kaga kenan um, raƙumi yanda ake sukansa yanda Allah ya faɗa ne a Qur'ani sawafa wanda ya ɗauki fasara biyu yana daukar ma'anar dabba tana tsaye wanda ya samu hadisin da Abdullah bin Umar ya kawo in ka dubi Fathul Bari sharhin wannan hadisi mujallal na uku shafin 646 akwai hadisin sa'id ibn jubair wanda shi ma yake bada labarin abdullahi bin umar shi kansa abdullahi bin umar yace ra'aytu ibn umar yanharu badanatahu ni da kaina naga abdullahi bin umar zai soke taguwarsa zai soke raƙumin shi babban raƙumin shi ake kira albadanu wanda shine Allah ya kawo bayani akan sa anan raƙumi mai girma kamar kace amale zai soke wannan raƙumin wahiya ma'qula ihdaya daiha amma abdullahi bin umar ya kyala rakumunsa yana tsaye sai ya daure kafarsa guda ya daure kafarsa guda ta hagu shikenan amma sauran kafafun suna tsaye sannan sai ya soki wuyan rakumin kaga an samu hadisi guda hadisin Abdullahi bin Umar wanda ya tabbatar da a soke rakumi yana tsaye sunnar mazan Allah ne na biyu eh, a ɗaura kafan ragumi sunar mazan Allah ce na biyu ne a soke rakumin rakumin yana tsaye wanda shi ma al ya kawo hadisinsa ya zo a babuka guda biyu ya kawo shi a babu man nahara hadiyahu ya dihi saboda shi annabi bayan ya gama aikin haji da hannunsa ya soke rakumansa na biyu ya kawo shi a babu naharil budni qa'imatan idan za a soke raƙumi a soke rakumin yana tsaye duk kowannen su al ya yi yayi babu kai shine hadisi na 1626 wannan kuma hadisi ne na Anas shi kuma Anas bin Malik yace yana bayanin aikin hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace nahar wa naharan nabiyyu hadisin yana da tsawon gaske amma a ƙarshen sa Anas yake bada labari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannunsa sab abudunin qiyaman ya soke raƙuma guda bakwai suna tsaye a tsaye suna tsaye manzon Allah ya soke su kaga ba wai suna durkushe ba sannan akwai wanda bayanin da ibn hajar yake akai sai ya ce wa fi hadal hadith istihbabu nahr al-ibl ala Sifatin al-mazkura kaga ya nuna mustahabi ne idan za a soke rakumi a soke shi a wannan siffa domin shine bayanin da Anas bin Malik yayi duk da cewar masabata Alimamu abu hanifa suna ganin babu bambanci tsakanin soke ragumi yana durkushi ko yana tsaye amma abinda aya ta tabbatar da kuma sunnar manzon Allah ya nuna ai ne mafi dacewar a dauka don haka sai wato Alimamu nawawi da ke sharhi akan wannan hadisin ma yake cewa fihi ta'limul jahili wa adamu sukuti ala mukhalafati sunnah wanda wannan ya nuna mana idan kaga jahili ya aikata abu akan rashin sani ya kamata kai shiru ba sai ka karantar da shi shine abinda Abdullah bin Umar ya yi. ya ga wani mutum zai soke raƙumin sa ya sa raƙumin ya durkusa sai ya ce sake raƙumin ya miƙe da ya ce sake raƙumin ya miƙe sai kuma ya tabbatar masa ba ra'ayinsa bane ya ce sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta annabi so kaga bai kamata ka ga mutum yana cikin kuskure ka kyale shi ba suka nuna marga abin da ya kamata adamu sukuti ala mukhalafati sunna idan kaga an bar sunna kar yi shiru ka fito kai bayani wa in kana mubahan koda a ce abin mubahun ne ba laifi bane amma ka fito kai bayanin abin da yake daraja babu shakka dan an soke rakumi yana durkushe ko yana tsaye duk sukan ya inganta amma ko a cikin mubahun akwai wanda ya fi abinda annabi ya zaba ai yafi nawa ne to sai hadisi na uku wanda ya zo cikin sunan abi dawud shi kuma ya zo ta hadisin jabir kaga hadisin sahabbai guda uku na farko abdullahi bin umar na biyu hadisin anas na uku hadisin jabir shi kuma jabir shi ma ya yi bayanin wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa yana cewa inna nabiya wa ashabahu kanu yanharuna badanata ma'qulata liyusra shi annabi da sahabbansa idan za su soke taguwa suna soke taguwa ne kafar ta guda na hagu yana daure qa'imatan ala ma baqiya min qawa'imiha jabir yace amma kuma rakumin yana tsaye akan sauran kafuffan guda uku kaga rakumi yana tsaye akan sa guda uku amma daya na hagu na kafar kafar ta wato hannunsa na hagu yace hannun rakumi ana nufin kafar gaba ta hagu ita wannan kafa ita ce za a daure ta tana tana sama sannan sai a soke ragumin a haka hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1767 yana irwaul galil mujallad na hudu shafi na 365 wanda wannan ayar ta nuna mana ga wata siffa da ake kisan dabba saboda kai yasa duk malaman sunna sun yarda sun yi ittifaki ala anna zakata fi bahimatil an'ami naharun wa zabhun yanka da shari'a ta koyar mana yanda ake fitar da rai daga jikin dabba ta hanyoyi guda biyu ne a shari'ar musulunci in ma ta yanka dabbar da wuka in ma ta soke wannan dabba ɗayan biyu ne na harun wa zafo ittafaku ala anna zakata fi bahimatil an'am wannan yana bidayatul mujtahid mujallal na farko shafin 365 duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewar wato hanyoyi guda biyu ne shari'a ta yadda da su a kashe dabba imma hanyar yanka ko hanyar suka wa anna min sunnatul ganami wa bayri az-zabhi malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa tsuntsu wato duk wata dabba da take da fukafukai da kuma wata dabba da take rarrafe a doron ƙasa kamar awakai kamar awakai da tsuntsaye ittifakan abin da yafi dacewa shine a yanka su wa anna min sunnatil ibli amma rakumi saboda wannan ayata alqur'ani sunnar yanka sunnar kashe rakumi ba yanka bane annaharu ne a soke shi ne to wannan bakara sura saniya ita kuma saniya fa yajuzu fiha az wan-naharu halal ne a soke ta kuma halal ne a yanka ta so kaga inda za a ce mutum ya soke saniya kamar inda ake soke rakumi wannan dabba za a ci bai ta haramta ba wanda ijma'an duk malaman sunna sun yarda da haka wanda ya zo cikin bayanin al-Imam an-Nawawi shi ma a sharh sahih Muslim eh, shine juz'i na 13 shafin 105 istihbabu ija'il ganam fi dhabhi idan aka zo yankan akuya ko awakai misali da tumakai su waɗannan awakai su ne ake san a kwantar da su a gefen jikunansu wa annaha la tuzbahu qa'ima ba a yanka su suna tsaye akan kafafunsu ba a yanka akuya da tunkiya da sauransu alhali tana tsaye akan kafafunta ba daidai bane wala barika kuma ba za a yanka rago alhali ya durkusa akan kafafun shi ba la abinda sunna ta gaya mana mutqaja'a za a kwantar da rago ne kafin nan a yanka shi me yasa li'annahu arfaqu biha saboda shi Allah ya yi umarni ga musulmi ya zama mai kyautatawa hatta ta wajen yanka hatta ta wajen fitar da rai ka zama mai kyautatawa to kyautatawa ga ita wannan dabba shine a kwantar da ita a gefen ta guda idan an kwantar da ita yafi sauki gare ta domin idan tana durkushe aka yanka ta za ta yi kokarin zabura kaga wahala za a bata kafin rai fita amma idan tana kwance a gefen ta shure-shuren da za ta yi da kafafunta kaga babu wani abin da zai kare za ta samu saukin fitar rai wa bi hada ja'at al ahadith saboda haka zaka ga hadisan manzon Allah abin da suka yi mana ishara da shi kenan akwai bambanci tsakanin raƙumi da awakai shi raƙumi idan aka soke shi yana tsaye tunda yana tsaye ne wannan shure-shuren ba zai yi shi ba kuma saboda yana da nauyin jiki amma idan aka ce zaka danne rago ka masa wannan suka ko ka yanke shi yana durkushe to karshen ta za ku koma dambe ne da wannan rago saboda zai kokarin zabura ne dan ba shi da nauyi kai kuma za ka yi ƙoƙarin ka ƙara man nauyi don ka danne shi kare tashi sai zama azaba ce ka ƙara man bayan ga azabar wuka sannan ga azaba na danne shi da matse shi wato saboda ka yi sa shari'a idan ta tsara wani abu in ka duba za ka ga maslaha a cikinsa babu hanya mafi sauƙi na kisa kamar hanyar da shari'ar musulunci ta tsara wa ajma al muslimuna alai al imam an-nawawi yace kuma wannan duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan sa واتفق العلماء وعمل المسلمين وعمل المسلمين على أن اضطجاءها يكون على جانبها الأيسر aikin musulmai tun zamanin sahabbai ya nuna cewar idan za a yanka dabba ana kwantar da dabban ne a gefen dabban na hagu ba gefen ka ba gefen dabba ta hagu a kwantar da ita a tsaginta na hagu li'annahu ashalu ala zabihi saboda in ka kwantar da ita a gefen ta na hagu ya fi maka sauƙi kai da za ka yanka dabba fi akhdhi sikin ta wajen rikon wuka da hannun dama wa imsaki ra'siha da kuma kama kan dabban bil da hannun hagunka kaga ka yanka dabban da daman ka ne saboda haka yasa wannan tsari shine tsarin da aka samu tun daga karantarwar manzon Allah zuwa ga sahabbai da tabi'ai har abin da ya kawo ga zamanin nan so abu na biyu shine Allah ya karantar da mu yadda ake kisan ragumi a aya ta alqur'ani abu na uku kuma da ya zo cikin wannan ayar shine Allah tabaraka ta'ala ya dada karantar da mu lokacin da ya kamata mu kama da dabba wanda lokaci ne ya kamata a da dabba Allah ce fa bar wajabat junubuha idan gefanta ya fadi kaga ya gwada ta mutu me yake nufi da idan gefanta ya fadi kanna wannan alkinaya ce anil mauti bisuquti anil jambi idan aka ce dabba ta faɗi a gefanta kamar ana nufin ta mutu kenan wato wannan karkashin wannan ya nuna mana cewar babu kyau da kayan ka dabba ka kama fidarta babu kyau abinda Allah tabaraka wata'ala yayi magana anan an samu at-ta'khiru Allah ya gaya mana za a soke amma ba wai da an soke za mu kama fida ba sai ce fa'iza wajabat junubuha idan gefen dabban ya fadi so kaga inda hali idan ka yanka kaza kar a jefa shi a ruwan zafi a bari sai ya gama shure-shure idan ka jefa shi a ruwan zafi a daidai wannan lokaci azaba ce ta biyu ga azaban fitan rai ga kuma ruwan zafi wanda bai dace ba sai ka bari ya gama shure-shure sannan ka jefa shi a ruwan zafi bayan ya gama mutuwa haka nan kuma idan za ka fede ka bar shi ya gama shure-shure na fitan rai sannan sai ka fara tsagun fifida domin duk abin da kake a wannan lokaci kafin rai ya fita yana ji tun da rai bai riga ya fita jikinsa ba kaga zai ji zafi amma idan rai ya riga ya fita duk abin da za ka yi baya ji so shi Allah tabaraka wa ta'ala kuwa ya karantar da mu kyautatawa bare an samu ta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku yi kisa annabi ya ce ku kyautata wannan kisa wannan kalma na cewa a kyautata kisa shi kadai ko da ba a yi bayani ba ya isa ka gane cewar bai kamata da ka kashe dabba ka kama cutar da shi ba ka bari ya tabbata cewar mutuwar ta, nutsu a ran a jikinsa wato ransa ya riga ya fita sannan duk abin da za a yi masa sai a yi to idan raƙumi ya tabbata ya faɗi a gefansa. wato rai ya riga ya fita daga jikinsa to daidai wannan lokaci ne Allah ya ce fakulu min ha ku ci daga nama kaga matakai matakai da Allah ke bayani yanda za mu yi ibadar sai ku ci daga naman wato ba a hana ku ba wa atimul qani'a sannan ku ciyar da mai kama kansa wanda baya rogo shine alqani'u allazi la ya'tarid wa la yas'al wanda baya zuwa ya roƙe ka don akwai talakan da baya roƙo ba yi da shi amma ba zai iya roƙo ba Allah ya taimake shi ba girman kai ba ne Allah ya yabi masu irin wannan halin to kai ba wai zama za ka yi don ba a roƙonka shi kenan kuma ka daina kyauta ba ka rika sa lura mutanen da ke kusa da kai akwai wanda ba zai roƙe ka ba amma kuma bai da shi to wannan Allah ya ce ka bashi ba sai ka jira ya roƙa ba at'imul qani'a tunda an ce ku ciyar da wanda baya roƙo ya za a yi ka ciyar da shi kaga sai ka nemi sanin shi ba shi zai roƙon ba tunda baya yi wanda ya nuna mu kiyaye waɗanda muke zama da su akwai waɗanda muna mu'amala da su hakika ba su da wadata amma Allah ya musu arziki ba sa roƙo wanda sun ɗauki halin sahabban manzon Allah eh, sun ɗauki halin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumi abinda ma sunna ta gwada mana taimakon shi ya fi taimakon talaka saboda shi wannan taimakonsa in ka taimake shi ba mamaki iya taimakon da kamar zai samu amma shi talaka wanda yana iya roƙo ana iya gane shi shi wannan bai zama da talauci in baka bashi wani zai gani shi zai bashi amma shi wannan tun da baya roƙo ba mamaki in baka bashi ba ba mai bashi saboda yi yasa ake cewa ko da zakka ce ka ba mu mai irin wannan siffan yafi a ce ka ba mu talaka wal sai Allah ya ce haka nan kuma mai bara din mai bara shine al mu'tar alladhi yata'arrab wanda yake roko da kansa mutumin da yayi roƙon ma a bashi kaga da Allah ya ce idan har kun soke dabbar hadaya da farko ku ci na biyu ku ciyar da wanda baya roƙo. na uku ku ciyar da mai roƙon wato yana nuna kowa ya ci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika sakarna halaku kamar haka ne muka hore waɗannan dabbobi gare ku wato Allah shi ya halicci raguma Allah shi ya halicci raguna da awakai da shanu shi da Allah ya halicce su ya yi su ne saboda ɗan adam ya yanka ya ci ya ji daɗi amma kuma akwai abin da ake so wurinka shi ne ce la'allakum tashkuru akwai tsammanin ku yi godiya saboda haka sa shi dan adam duk sa'ilin da ya samu irin wannan dama ya ma godiya in ba dan Allah ne ya hore wannan dabbar gare ka ba za ka iya ba akwai hadisin al-Imam Muslim hadisin Jabir wanda ya bada labarin aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji mai tsawon gaske hadisin yana da tsawo Jabir ya bayani a cikin wannan hadisi a ƙarshe yana bayanin ranar goma ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ramamin batnil wadi ya je yayi jifa jifan da ake a ranar goma bayan annabi yayi jifa don gurin jifa guda ne su man sarrafa ila almanhar sai manzo Allah ya tafi wurin suka ana ce masa almanhar wurin da ake soke raguma fa nahara salasan wa sittina badanatan bi yadihi manzon Allah da hannunsa ya soke raƙumai guda 63 da hannunsa inji Jabir bin Abdullah kaga wannan ya gwada cewar kai hadaya da hannunka shi yafi kama da sunnar manzon Allah amma idan ya zama zai gagara to babu laifi ka wakilta wani ya maka ta ina aka samu hujjar wakilci saboda karasan aikin manzon Allah kaga da farko annabi ya soke raƙumai domin raƙuman guda 100 ne Manzan Allah ya raƙumi 100 yayi hadaya da su sai ya soke guda 63 da hannunsa wa a'ata aliyan sai ya ba mu sayyidina ali Ya yace to fa nahara ma gabara je ka soke saura sayyidina ali sai ya soke abin da ya rage cikin ɗarin kaga anan an samu hujjar mutun yayi hadaya da kansa an samu hujjar mutun ya wakilta amar hadaya duka dai cikin hadisi guda manzon Allah ya soke 63 sai ya wakilta sayyidina ali ya mar saura wanda shi ya nuna cewar ba lallai bane sai ka yanka dabbar hadaya da kanka kana iya wakilta wani ana iya samun kamfani kamar yanzu akwai bankin jais ko bankin jais su suna suna wakiltan alhazai suna karban kudin hadaya sannan akwai ma'aikatu na nan daban-daban in ka tafi saudiya waɗanda suna ɗaukan nauyin hakan sai dai ka biya su su baka kofin su baka wani ɗan tikiti wannan ba laifi ba ne ka wakilta a maka hadaya bai saba ma sunnar manzon Allah ba kai hadayar da kanka ya fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya soke 63 sayyidina ali ya karasa sauran raquma din da suka cika a asharakahu fi hadihi thumma amara min kulli badanatin bi bab'atin wadannan raquma guda 100 gaba daya sai manzo Allah ya ce a kowanne raqumi a yanko min wata tsoka daga ciki sai da aka yanyanko tsokoki daga waɗannan raƙuma ɗarin gaba ɗayansu fa na fi ƙidirin aka sa a tukunya guda fa har sai aka dafa fa aka lamin lahani har sai Allah ya kira sayyidina Ali ce zo mu ci suka zauna suka ci naman wa shariba min maraƙiha kuma suka sha romon me ke karantar da kai wannan yana nuna maka cewar idan ka yanka dabbar hadaya to abinda Allah ya faɗa ya kamata kai me Allah ya faɗa cikin wannan aya fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kaga abinda Allah ya faɗa shine abinda manzon Allah ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aka ciro tsoka daga kowace dabba aka hada raƙuma 100 din nan ba wai an tara naman mai yawa bane la kadan kadan kadan aka gugutsuro sannan sai aka sa a tukunya aka dafa manzon Allah sai ya zauna ya to haka ake so ba wai ka soke dabba ka barta ta rube a gurin wannan ba hikimar da ta sa Allah ya ce ayi hadaya bane la tunda abinda Allah ya faɗa da yace idan kun soke dabbar ku ci ku bar dabbobin daji su ci a'a ko ku bar su rube la Allah ya ce fa at'imu fa at'imu wa fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ku ci kuma ku ciyar da mara roƙo ku ciyar da mai roƙo ashe kaga ba wai a yi asaran dabban shine abin da Allah ke nufi ba to sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka kun ga annabi da farko ya tafi yi jifa inji Jabir bayan annabi yayi jifa fa sai manzon Allah ya tafi ya soke raguma bayan haka fa ma'afa da rasulullahi ila albayt sannan sai manzon Allah ya tafi Ka'aba ya tafi Makka daga Mina ya je tawaful Ifaba. fa salla bi makkata az-zuhra jabir yace to a makka annabi ya sallaci azhar kun ga tafiyar tana da sauri ya to tafiyar su a zamanin ya bambanta da yanda tafiyar take a nan ita kanta duniyar ba haka take ba a wannan lokacin tunda zaka samu yanzu wani gurin da ba tsauni akwai tsauni wani gurin da babu gangara akwai gangara amma a zamanin su ba hakan bane annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya jifa yayi suka ya tafi makka kuma ya sallan azhar ka dubi lokacin sai zamanto wato ya wadaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ta zo a sahih sunan ibn majah hadisi na 2512 annabi yake cewa man sha'a falyaktati manzo Allah yace wanda ya ga dama ya ci naman shi cin naman hadaya da kai ba dole bane sai ka ga dama wa man lam ya'kul minhunna shay'an wa lam ya'kul minhunna shay'an wanda ya ga dama yana iya bari ba dole bane sai ya ci hadisin yana sahihu ibn khuzaimah hadisi na 2917 to kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana abin da ya kamata mu yi game da dabbar da muka kora zuwa aikin hajji sai Allah ya tabbatar ma larabawa yace musu me Allah تناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم الله على ما هداكم وبشر المحسنين wato gyaran da Allah ya yi larabawa kaga da suna girmama dabbar hadaya girmamawan ya wuce misali to gyaran da Allah ya musu shine yake gaya musu cewa lanya lallaha Allah zuhumuha ai naman dabbobin hadayan baya isa ga Allah saboda ka idan kana son ka daraja dabbar hadaya ne saboda ai za a bauta ma Allah da ita to ai ba naman yake isa ga Allah ba wala dima'uha haka ma jininsu su baya isa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minku amma tsoron Allah da ke tare da ku shi yake isa ga Allah Niyyar ku da take zuciya abinda ka kulla a zuciyar shi ake nufi da attaqwa girmama Allah da kai saboda wannan dabba da ka kora wannan yana isa ga Allah su kaga kenan idan mutum ya tanadin dabba zai yanka da layya wannan dabba da ya yanka lokacin layya naman baya isa ga Allah jinin da ka zubar din baya isa ga Allah saboda ka cewa a zubar ma Allah jini a'a Allah bai bukatar jini me Allah yake dubawa zuciyarka me manufarka a zuciyarka manufarka ita ce kayi wannan layya saboda bin sunnar manzon Allah koko hadaya ce ai ka kora wannan dabba ta hadaya saboda girmama ibada saboda girmama ibada na aikin hajji ko umra to wannan niyyar da take zuciyarka ita ce Allah yake dubawa kaga gyaran da Allah ya ma larabawa kenan wato ku daina girmama dabbar hadaya saboda wai za a bauta ama Allah da ita ku dinga kyautata niyyarku wanda shine babban abin da Allah ke duba kazalika sakharha lakum kamar haka ne Allah ya hore muku su litukabbirullaha ala ma hadakum saboda ku girmama Allah domin shiryar da ku da yayi Allah ya ce wa bashirul muhsinin kuma albishir ga masu kyautatawa duk waɗanda suka kyautata din to albishirin su inji Allah wato kaga abinda Allah ke nema shine ya ga zuciyarka idan kuwa zuciyarka ta yi kyau sai Allah ya ce to albishirinka Allah ka sa zukatan mu su yi kyau wato akwai wani hadisi na Abu Huraira wanda yake bayanin matsayin zuciya ka gani imani bai tsaya ga aikin jiki kawai ba akwai aikin zuciya akwai aikin harshe so amma aikin zuciyan nan yana da muhimmancin gaske ga Allah tabaraka ta'ala saboda wannan ayar walakin yanaluhu taqwa minku. kaga ba yankan da ka bane ba jinin da ka zubar bane la mai ke zuciyarka ashe kaga aikin zuciya yakan sha gaban aikin jiki hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum Allah baya duba suran jikunanku Allah baya duba dukiyoyinku walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah yana duba zukatunku kuma yana duba ayyukanku hadisin al-Imam Muslim kuma yana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 3342 yana gayatul maram hadisin 415 to kun ga Allah ya mana gyara dangane da ba larabawa kadai ba hatta mu din akwai abubuwa da mukan girmama dabbobin girmama wanda muke sai mukan dauka kaman girmama dabban girmama Allah ne alhali ba haka bane misali zaka ga wani idan aka ce maka wannan dabba ce ta layya har alwala yana mata aiko a mata alwala wani a wanke ta wani a yi ta wasu abubuwa to Allah ya ce naman bai isa ga Allah jinin bai isa ga Allah me yake zuciyarka shine kawai saboda haka yasa idan mutum ya sai rago misali ya dinga kiwon ragon nan sai da ya samu kamar watanni wata shida ko shekara yana kiwon wannan rago sannan lokacin laya sai yanka ragon ai ba naman ba ne ba jinin ba ne amma Allah ya ga zuciyar mutumin nan mutum ne mai son ya girmama Allah a zuciyarsa don haka yasa ya ajiye ragon tun wata shida yana ta kiwon ragon saboda me saboda girmama ibadar Allah kaga ba don ragon ne sai dan girmama wannan ibada to yana iya samun lada akan haka

inna allaha kafur إن الله لا يحب كل خوان كفور wato Allah tabaraka wa ta'ala yace yana ba da kariya ga masu imani sannan kuma Allah bai san duk wani maci amana idan aka ce khawan mai yawancin amana kafur mai butulce ni'imar Allah duk mai ciyin amana Allah bai san shi duk mai butulce ma Allah Allah bai san shi wannan ayar ta game dukkan muminai ba wai sahabban manzon Allah kaɗai ba inna Allah yudafi'u anil ladina amanu lalle Allah yana bada kariya ga masu imani ko a yanzu aka samu masu imani Allah zai ba su kariya saboda haka idan kana son ka samu wannan kariyan ka dubi ƙarshen ayar. inna Allah la yuhibbu kullu khawanin kafur Allah bai san mai yawan cin amana Allah bai san mai butulci saboda haka gwargwadon tsare amanarka gwargwadon kariyar da kake samu daga Allah wannan a yake shi yasa aka samu hadisin Abdullah bin Abbas da manzon Allah yake cewa ihfazillaha yahfazuka ka tsare Allah Allah ya tsare ka gwargwadon yanda ka tsare addini gwargwadon kariyar da zaka samu daga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda hadisin al-Imam Ahmad wanda ya dace da wasu ayoyin alkur'ani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah shine waliyin masu imani idan aka ce Allah shine waliyin su ana nufin Allah shine yake jibintar al'amarin su jibintar al'amari shine ka dauki kulawa da mutum ka dauki nauyin kulawa da mutum wato ka bar ma Allah tsaro kai ta harkokinka kawai Allah yana tsare gaban ka yana tsare ka. kamar ka dauki mai gadi wannan shi ne ake nufi da Allah shi ne mai jibinta Allah shi ke ba da kariya ga masu imani a tsoratu Muhammad Allah ce zalika bi annan laha maulal zina amanu wa annal na la maula Allah shi ne mai jibintar waɗanda suka yi imani amma kafirai fa ba su da mai jibinta gare su amma shi mumini akwai wanda ake tsoron a taba shi domin sa wato shi mumini abin da sa ake tsoron shi domin yana da wata gata mai ƙarfi gatarsa shi ne Allah to ana tsoron taba mumini don kar a taba Allah shine abinda Allah ke cewa zalika bi anna Allah maulal ladina amanu babu babu shaqiyi sai wanda zai iya tozarta mumini bai damu da cewa mumini yana da gata ba wannan ya tabbata shaqiyi amma ka bar shi da Allah shi Allah tabaaraka wataala ya faɗa yace shine mai jibintar masu imani kuma ya faɗa mana a suratul zumar alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi bawansa ba idan bawa ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi a suratul talaq aya ta uku Allah ya ce wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah yana isar masa inna Allah baligu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara saboda ka la shakka Allah yana bada kariya ga masu imani kuma mu kiyaye kasancewar maciya amana saboda ko Allah ya ce bai son masu cin amana kaga kenan imani da cin amana ba su haduwa kariyar Allah ga maci amana abu ne ba zai yiwu ba Allah ya kare mu sai yace Kuzina lillazina yuqatalun an yi izini ga waɗanda ake ta yakar su su ne sahabban manzon Allah an yi ta yaƙar su bi annahum saboda an cuce su wa inna Allah ala nasrihim kadir kuma Allah mai iya ba da taimako gare su ne wannan ayar tana cikin ayoyin da suka fara ba da izini ga sahabbai in an cuce su su rama da can hakuri ake ta cewa su yi in an cuce ku kai hakuri to yanzu fa Allah ya ba da izini duk wanda aka yaƙe shi aka cuce shi Allah ya ba shi izini ya kare kansa sannan kuma a ƙarshen ayan Allah ya yi alkawari kamar alkawari ne inna Allah ala nasrihim laqadir a game da taimakon su Allah mai iyawa ne karka ɗauka Allah ba zai iya taimaka musu ba Ta wannan ayat ta nuna cewar duk wanda aka cuce shi ramuko gare shi halal ne ramukon nan yana zuwa ta hanya biyu ko dai ya rama cutar ta zahiri ko kuma na biyu ta hanyar addu'a duka dai Allah ya masa izini misali ta hadisin manzon Allah akwai hadisin Sa'id bin Zaid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kutila duna malihi fa shahidun wanda aka kashe shi yana kokarin kare dukiyarsa manzon Allah ya ce ya yi mutuwar shahada wa man kutila duna dinihi fa shahidun wanda aka kashe shi saboda kokarin kare addininsa shi ma ya yi mutuwar shahada wa man kutila duna damihi fa shahidun wanda aka kashe shi ana kokarin zubar da jininsa yayi kokarin kare kansa to yayi mutuwar shahada wa man qutila duna ahlihi fa huwa wanda aka kashe shi yana kokarin kare iyalinsa ana son a ci mutuncin iyalinsa sai yayi kokarin karewa a wannan tafarki ya mutu manzo Allah ya ce duk sun yi mutuwar shahada ashe shahidai ba wai mutumin da ya mutu yana kare addini kawai bane kama tsaya kare dukiyarka ka tsaya don kare jinin ka ko don kare matarka ya zamanto ka rasa ranka a wannan hanya shahada ce hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 4421 eh, hanya ta biyu ta ce addu'a Allah ya yi ma wanda aka zalunta izinin ya roke shi wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun Allah yake ce ma eh, wato mu'azu ka kiyaye addu'ar wanda aka cuta saboda kuwa babu shamaki tsakaninta da Allah tabaraka wa ta'ala kuma koda kafiri ne ko da kafiri ne aka cuce shi ya daga hannuwansa ya roki Allah to fa Allah zai amsa mishi me Allah madaukaki ya faɗa الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره allah ya ce Allah الله يجي الذين أخرجوا waɗanda aka fitar da su daga gidajensu bigairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yakulu rabbuna Allah kawai saboda sun ce Allah shi ne abin bautanmu kasan musulmai abin da ya sa aka kore su daga garin maka kenan saboda sun ce ba su da wani addini sai addinin musulunci shi ne suka kore su to Allah madaukake ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dhin in ba dan Allah yana tunkuda mutane ta amfani da wasu mutane ba lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun da an rusa wuraren ibadar yahudu da wuraren ibadar nasara wa masajidu da masallace wuraren ibadar musulmai yuzkaru fi hasmullahi kaseera wanda ake yawan zikirin Allah a ciki wanda wannan lamiri yana komawa ne ilal masajid li'annaha aqrabul mazkurati a ka'ida ta nahwu idan aka ce yuzkaru fiha fiha dinnan wanne ake nufi ana nufin sawami'u da da salawatun koko masajidu a ka'ida ta nahau fiha yana komawa ne ila aqrabil mazkurati wanda shine masajid shine a ƙarshe saboda haka idan aka ce yuzkaru fi hasmullahi kaseera ana yawan zikirin Allah a cikin masallaci ne kadai wannan banda sauran wuraren ibada idan ka dubi tafsirin al-imam al-husayn bin mas'ud al-bagawi al-imam al-bagawi shekararsa 1925 da wucewa da mutuwa Allah ya ji kansa shine mai littafin tafsirin ma'alimut tanzil yace abinda ayan nan take karantar da mu laula dab'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din in ba dan Allah kan yi amfani da wasu mutane ya tura wasu mutane ba wato Allah yana amfani da wasu mutane ya kawar da barnan wasu mutane in ba dan haka ba la huddima fi shari'ati kulli nabiyyin makanu salatihi duk wani annabin da Allah ya aiko duniya da an rusa wurin ibadarsa la huddima fi zamani Musa al-Kana'is zamanin annabi Musa da za a rurusa wuraren ibada su ake kira al-Kana'isu za a yi ta rusawa wa fi isa zamanin annabi isa fa albiya'u was sunayen wuraren ibada ne na nasara wa zamanin muhammadin a zamanin annabi muhammad fa me sunan wurin ibada shine almasaji wato in ba dan Allah yana amfani da wasu mutane ba da zamanin kowane annabi da an yi ta rusa wuraren ibada to amma sai Allah ya amfani da wasu mutane ya maganin wasu wanda ya nuna maka cewar tun farkon annabawa shedan ya kyamaci wuraren ibada saboda haka a tun wancan zamani Allah yana amfani da wasu mutane yana magance waɗanda ke ƙoƙarin su hana ibada ɗin nan Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu kuma Allah ya alkawari zai taimaka ma wanda ya taimaka masa wannan ayar tana cikin ayoyi guda uku da suke nuna girman masallaci a duniya wajibi ne mu hattara wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna muhimmancin masallaci a karantawan alkur'ani ka lura da ayar da kyau domin abinda ayar take karantar da mu ja'alallahu al-jihada dafi Allah ya halatta musulmai su yi jihadi don kare masallaci shine abinda Allah ke karantar da mu ka dubi duk tafsirin da zaka gani abinda zai bayyana maka kenan Allah ya halatta musulmi su yi yaƙi saboda mai kare masallaci wanda ya gwada maka masallaci yana da kiman gaske domin ba ma wannan kawai ba sai da Allah ya gwada maka ai shedancin ba yanzu aka fara ba tun zamanin annabawan farko in ba dan Allah yana amfani da mutane yana maganin wasu shedanu ba da an rusa wuraren ibada a zamanin kowane annabi mu rike wannan aya da kyau Allah ya samu gane aya ta biyu wanda take tabbatar da darajar masallaci waɗannan ayoyi ina so mu ciro su daga alkur'ani mu kiyaye ma'anarsu mu dubi abin da Allah wata Ala ya faɗa mu daina son zuciya aya ta biyu ita ce ta suratul baqara aya ta 114 wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi wa ya fi zalunci akan wanda ya hana a shiga masallatan Allah an yukara fi hasmuhu yi zikirin Allah a ciki wa ya fi wannan zalunci in ji Allah wasa a fi don haka yana ta ƙoƙarin rusawa ka ɗauki wancan aya ka ɗauki wannan aya wannan ayar da muka karanta ba ta buƙatar wata fassara ba sai ka tafi ka karanta wani tafsiri ba wai abin mamaki zaka samu wani yana ce maka ai wannan ayar tana magana akan kafirai ne wai wa ya fi zalunci akan wanda ya hana a shiga masallaci a yi zikirin Allah sai ce ai kafirai ne in ka duba tafsirin al-Imam tafsirin al-Imam qurtubi ai kafirai ne to misali Za ka samu gurare guda goma a cikin alkur'ani wuraren da Allah ke cewa wa man azlamu mimman kazaba ala ko wa man azlamu mimman niftara alallahi kaziban guda goma ne a cikin alkur'ani wa ya zalimci zalunci akan wanda ya ma Allah ƙarya sai da Allah ya faɗa sau goma a nan ya ce wa ya fi zalunci akan wanda ya hana a shiga masallaci a yi zikirin Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala a can ko yace waye fi zalunci a kan wanda yayi ma Allah ƙarya to sai ka ce a ƙaryar in kafiri ne ya yi. wato in musulmi ya yi ƙaryan babu laifi bare kuma hakikatan in ka koma ga tarihi yanzu kaga akwai al’imamul imam dini badruddin wanda ya wanda sharhin Umdatul ƙari, sharhin sahihul bukari yana da littafi da ake kiransa Kitabul Binaya Sharhul hidaya". littafi ne na fikihu ka duba mujallar na biyu shafin 470 al'imamu al'aini shekararsa 586 rabuwarsa da duniya a wannan littafin fikihun ya karanta wannan aya ta suratul baqara din wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi wa fi zalunci akan wanda ya hana masallatan Allah a shiga ayi zikirin Allah a ciki wa ya fi shi zalunci sai ya ce yukrahu an yughlaqa babul masjidi makaruhi ne a samu kwaɗo a sa a ƙofar masallaci makaruhi ne yace dalili li'annahu yashbahu al-man'a min as idan har zaka sa wa masallaci kwado ai yayi kama da kace kar a sake sallah li'anna al-iglaqa mani idan aka kulle ai kamar an hana ne ko idan dai an kulle an hana ne to ta ina zaka cire wannan ma'ana daga abin da shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa su kaga wancan aya da muka karanta na yau aya ta suratul hajji tana halatta jihadi saboda kare masallaci yanzu idan za a halatta jihadi don kare kare masallaci kai tunanin darajar masallaci ga musulmi na biyu Allah ya ce ya kirga daga cikin mafi zalunci wanda ya kulle masallaci wanda kuma gashi salaf sun tabbatar da kulle masallaci babu kyau saboda me akwai hadisin manzo Allah da ke gwada ma ai masallaci wuri ne na ibada na kowa da kowa so sai ka dawo ga mukhalafa wanda aya ta uku kenan wanda aya ta uku cikin alkur'ani da take nuna darajar masallaci ita ce aya ta suratul nur aya ta 36 fi buyutin azina Allahu an turfa fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu dakuna da Allah yayi izinin a gina dakuna da Allah yayi izinin a gina a zikirin sunansa a ciki kaga Allah ne faɗa aya ce suratul nur aya ta 36 wato wannan ayar abinda yasa malamin suka dauka tana da muhimmanci ta sashin masallaci saboda ta samu izinin Allah daga saman bakwai a gina masallaci idan aka ce musulmi ta ina ka samu authority na gina masallaci sai karanta wannan aya fi buyutin azinallahu an turfa ko Allah ya yi izinin a gina masallaci wa yuzkara fi hasmuhu ay zikirin sunansa a ciki yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal yama bayyana masu zikirin Allah masallacin rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar to inda malaman usul malaman fiqhu suka ce akwai ka'ida al'amuru bi shay'in nahyun an biddihi duk abin da Allah ya ce ku yi to ya hana akasin shi idan Allah ya ce ku yi sallah ya hana akasin sallah ko idan Allah ya ce ku yi azumi ya hana ku zauna ba azumi idan Allah ya ce ku ba da zakka ya hana ka zauna ka ki ba da zakka idan Allah ya ce ka gina masallaci ya hana ka yi ne ka rufe shi duk abin da aka ce maka an yi izini idan aka yi umarni da yin abu to malamai suna cewa na hayun an aka akasin wannan an hana ka'ida ce ta usulul fiqh in ka duba majmu'u fatawa akwai bayanin da ibn taymiya yayi akan ta yana mujallal na 11 shafi na 53 la shakka malamai fiqh suna fadin haka domin idan Allah zai ce a gina masallaci babu inda Allah ya ce a rufe shi la shakka rufe shi akasi ne na umarnin Allah tabaraka wata'ala to ala kulli halin ka kaddara ma a matsayin larura ce larura a babi na larura zai iya kai lokacin da za a ce jama'a su daina sallah ko misali abinda zai gwada maka wato mun bar tafarkin manzon Allah saboda shi falalan masallaci abu ne da ya riga ya tabbata akwai hadisai da aka samu misali hadisin abu huraira akwai hadisin jubairu bin mumtsayin waɗannan hadisai suna tabbatar da matsayin masallaci waɗancan ayoyi ne na alƙur'ani muka kawo ga suratul hajji ga aya ta 114 ta suratul baqara ga aya ta 36 ta suratul nur sannan ga hadisin manzon Allah da yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha a duk duniya ƙasar da Allah ya fi so ita ce shi ne masallatai wuraren da aka gina masallaci wa abgabul biladi ilallahi aswaquha wurin da Allah ya fi tsana a doron kasa shi ne kasuwa hadisin yana sahihu muslim shi ne hadisin 671 a nan shi ne za ka gane cewar an samu karo tsakanin manufar 'yan mulkin mallaka da kuma sunnar manzon Allah manufar 'yan mulkin mallaka shi ne. rayuwa tana gaban addini amma manufar addini addini yana gaban rayuwa so anan an samu karo kenan ta ina ita inda aka samu karo shine wanda in ka dubi maqasidu shari'a ga duk wanda ya karanta musulunci maqasidu shari'a manufofin shari'a manufa ta farko ita ce tsara addini manufa ta biyu tsara rayuwa me ake fara tsarewa addini saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani Allah yana cewa inna salati wa nusuki farko sallah ta ibada na sannan ne wa mahayaya wa mamati rayuwa ta mutuwa ta me ake fara gabatarwa addini kafin rayuwa a ka'ida ta addini saboda kai sa zaka yi jihadi don ka tsare musulunci ko zaka yi jihadin nan ka bada ranka ka bada dukiyarka duk ayoyin alkur'ani haka suke gaya mana ku bada ranku ku bada dukiya dan waye ci gaba dan addini ci gaba yanzu sai aka zama akasi ku ba da addininku ku don rayuwa ta ci gaba wannan ba a boye ba saboda a yau kai ka sani kasuwanninmu da dama a buɗe suke shi ina shugabanninmu musulmai kasuwa na buɗe duk rububin da ake idan gaskiya ne wannan cuta za ta kama mutum shin wannan cutar ba ta san kasuwan ba ne sai masallaci cutar nan ba ta kasuwa saboda haka za a ware ranakun da za mu shiga kasuwa ka duba raunin imaninmu inda ya kai ya kai ga kasuwa an yadda za a ba mu damar mu shige ta kuma ba wai ina faɗin mu bane gabaninmu? wato daɗin abin ne. duk abin da mutum zai yi zai koma ga allamul guyubu shi kadai wallahi za ka mutu kai kaɗai kuma kai kaɗai Allah zai tambaye ka a ranar kiyama muna da shugabanni tun daga shugaban ƙasa har ministoci zuwa ga 'yan majalisa ba abin duk wani gefe da ka taba muna da shugabanni musulmai yau a waye gari masallatanmu na kulle kasuwanni na bude shin wannan mun juya hadisin manzon Allah ko yana ne yanda yake ina malamanmu da ke ganin halalcin a rufe masallacin me yasa ba za a fito a yi magana akan lokaci yayi tunda har za a buɗe kasuwa to ya kamata masallaci a buɗe shi ya aka yi muka shiru ina imaninmu yake to fa Allah yana gwada mu ne ba ka yarda saboda ka samu ƙarfin mulki za ka tozarta addinin Allah ka yarda saboda kana da mukami a ofis saboda kana da dukiya saboda ka yi ilimi da wannan ilimi za ka ci zarafin addini akwai ranar haɗuwarka da Allah Allah ka gafarta mana kuma wani abin da zai gwada maka lokaci eh? abin da zai gwada maka nake cewa ɗazu mai riga mun yi nisa da sunar manzon Allah Allah ka tsare mu Allah ka mai da mu akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wannan hadisi mun daɗe muna jinsa. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa atani Lailata rabbi fi ahsani sura a daren yau Allah ya zo min a sura mafi kyau wato annabi ya yi mafarki ya ga Allah mafarkin ganin Allah wannan gaskiya ne a lokacin da annabi ya ga Allah a mafarkinsa sai ya ce ya Muhammad manzo Allah ya tambayi annabi ya ce ya kai Muhammadu hal tadri fi ma yaqtasimu al-mala'u al-a'la ya kai Muhammadu ko ka san abinda manyan halittun Allah mafi daukaka su ake kira al-mala'u al-a'la daga kansu babu mala'ikan da yafi su daraja su ne mala'ikun da suka fi kusa da Allah Ta Baraka wa ta'ala suna muhawara su ya su muhawarar da suke yi shi ne Allah yake tambayan annabi ko ka san muhawarar da manyan mala'iku suke yi game da ku sai manzon Allah ya ce la ya Allah ban sani ba fa a hu bai na katifayya sai Allah ya ɗora kafin hannunsa a tsakanin kafaduna wannan Allah shi ya barwa kansa sani yadda abin yake amma hakika hadisi na wanda ya inganta daga manzon Allah manzon Allah ya ce hatta da bardaha baina sadiyai sai da na ji sanyin tafin hannun Allah wato ta tsakanin kirjina wato Allah ya dafa bayansa amma annabi sai da ya ji sanyi ta gabansa kada sai manzon Allah ya ce ya'ani a wata riwaya yana cewa fi sadri ya ji a kirjinsa fa'alimtu lokacin da Allah ya uh, ɗora hannunsa dora hannunsa tsakanin kafaɗun annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzo Allah ya ce fa'alimtu ma fi sama, ma fil sai Allah ya ban ilimin duk abin da ke sama da ƙasa wato Allah yana taba manzo sai manzo Allah gaba ɗaya ya samu ilimi sai annabi ya san abin da mala'iku suke muhawara a kai, sun makala sai Allah ya sake mar tambaya ya Muhammad hal tadri fi ma ala ya kai Muhammad ka san ko menene manyan mala'ikun suke jayayya kuntu sai nace na'am na sani sai Allah ya ce akan me ce sai Allah ya fassara al abubuwan da musulmi yake yi Allah yake goge masa laifi bai ma sani ba shine alkafara wato saboda darajar da muke da ita a wajen Allah mala'iku sun dubi annabawan da duk suka wuce babu wani annabin da al'ummarsa ta samu daraja irin al'ummar annabi Muhammad har mala'iku na muhawara wayya aka yi ne musulmi yake samun irin wannan gara basa shine suke hira su ya su shi kuma Allah sai ya sanar da annabi don me don annabi ya gaya mana muzabura shine sai manzon Allah ya ce to ga sunan al-muksu fil masjidi mala'iku suna muhawara a sama ta bakwai game da ladan musulmi idan ya zauna a masallaci zaman da yake a masallacin ladan da ake rubutawar ake rubuta masa irin wannan gara basar mala'ikun nan suke muhawara akan yawanta ina ladan take a yau sannan ba da salawati bayan an gama sallar farilla ka zauna wal al-aqdami ila al jama'ati ka taka da kafanka daga gida zuwa sallar jam'i ana yin sa a yau ba a yin shi a kansa mala'iku suke muhawara don yawan ladan da ake samu wa isbagul wudu'i fil makarihi yana cewa almashi wa al-aqdami ila jumu'ati da kuma takawa da kafa zuwa sallar juma'a ita ma mala'iku suna muhawara akanta wal julusu fil masajidi khalfa salawati bayan an gama salloli musulmai su zauna a masallaci ana zikirin Allah lokacin da annabi ya faɗa sai Allah ya ce mar sadakta ka faɗi gaskiya ya kai Muhammad sai manzon Allah sai Allah ya ce ma annabi wa man fa'ala zalika duk wanda yayi wannan abin da mala'iku suke muhawara a kansa asha bi khairin to zai rayu rayuwa ta alkhairi wa mata bi khairin kuma zai mutu mutuwa ta alkhairi wannan fa Allah ne yake faɗa da kansa sai Allah ya ce wa kana min khabi'atihi idan har ka yadda ka mutu kana waɗannan ayyuka to ranar da kake mutuwa kai da zunubinka ka yauma waladatu umhu kamar ranar da mutum ne uwarsa ta haife shi Allah ya gafarta mishi ku duba garabasar da muka rasa ku duba ku tuna albarkan da ke tare da juma'a ranar juma'a mala'iku ke zuwa kofofin juma'a da takarda suna rubuta waye zo farko ba sa bari sai liman ya hau minbari wannan babu hadisin sa daga manzon Allah yanzu waɗannan mala'iku duk sun naɗe warkokinsu sun koma ga Allah ba waɗanda suka cike gurbi sai shaidatu. Allah ka tare karanta mana aya ta gaba الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر To ga waɗanda Allah madaukake yake yabon su. Alladina in makkannahum fil ardi ne musulman da idan mun ba su mulki a doron ƙasa musulmin da idan an ba shi mulki an ba shi iko shine makkanahullahu fil ardi. Musulmin da zai samu mukami ko da na ofis ne a salata suna sai da sallah. waɗannan Allah yake yabo ba musulmin da Allah zai baka mukami ka koma fada da sallah ba fada da sallah Allah ka tsare wa atawu zakata suna bada zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni ayi abu mai kyau wani hau an munkar kuma suna hana mara kyau karka yadda ka zauna shiru a'a abin da ya zama ba daidai bane ka fito ka fada Allah ya ce walillahi aqibatul umuri in ka faɗa bar ma Allah ƙarshen al'amari akwai musulmai da yawa wallahi a yau suna da ofis lokacin sallah ya su sako a yi sallah da su a ina wannan aikin ba na Allah ba ne to irin waɗannan me za su ce ma Allah shi fa Allah cewa yake waɗanda in mun ba su dama a doron ƙasa wannan fa aya ce ta alƙur'ani ko in ma baka yadda da fasara na baje ka ɗauki fasaran Hausa in makannahum fil ardi in mun ba su mulki a doron ƙasa aikin su na farko a Kamus salat aikin farko tsaye da sallah suke yanzu shugabanninmu aikin farko rufe masallaci suke su hana sallah babu hujja Allah madaukake ya ce ne in iya kazzibu ka fakar kazzabar kablahun kawulun su وقالوا إبراهيم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمللت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان الله سبحانه وتعالى يسأل بركة تشين أبي نوك فتعرف ديدي الله يغفر تعمل كسكري Allah ya ganar da shugabanninmu Allah ya haɗa kawunanmu Allah ya kawo mana da wuraren ibadarmu ya ƙara raya zukatanmu Allah ya ƙara mana son addini ya ƙara mana son manzon Allah ya gafarta wa magabata ya haɗa mu gaba ɗaya a gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك